Ziyara da ta karamin sakatar janar na majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan jin kai a ƙasashen yankin sahel to bilan zar a nijar na dan saba ne da shirye-shiryen babban taro na ƙasa da ƙasa kan tafkin chadi da za a gudanarwa a ranar 19 ga watan satumba a birnin new york na ƙasar amurka to bilan zar dai ya samu kai ziyara ta gani da ido a yankin difa musamman ma a garuruwan boso da tumur wanda ya bayyana sakamakon ziyarar ta kamar haka ce que j'ai constaté cette semaine dans la région de difa c'est une situation très complexe. Abin da na gani a yankin Difa al'amari ne mai matukar ban tsoro game da abin da ya shafi tsaro. Kafin ziyarata da lokacin da nake kaddamar da ziyarar da bayan na kammala ziyarar an kai hare-hare na kungiyar Boko Haram a ƙauyukan da na ziyarta masu nisan kilomita 40 daga gabashin Difa. Al'amarin da ya ƙara tunawa mazauna ƙauyukan hare-haren da aka kai a cikin watan Yuni a garin Boso wanda ya haddasa tserowar mutane kimanin dubu saba'in sannan kuma na gano a 'yan watannin nan waɗanda suka bar gidajensu sun kai dubu ɗari biyu da tamanin a yankin da ke da mazauna da suka kai dubu ɗari shida da saba'in. La population totale était euh, euh, Game da batun na 'yan gudun hijira na yankin Difa wani bincike ya nuna cewa ana buƙatar miliyon 316 na dalar Amurka domin kulawa da su. To amma miliyon 110 na dalar Amurka kawai ne kasashen duniya suka bayar a gadauniyar. Al'amarin da ake gani tamkar kasashen duniya sun soma juya al'ummar Difa baya. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'actuellement, au niveau mondial, il y a beaucoup de crises et des crises qui sont vraiment euh, profondes, larges et ya ce da farko ya kamata a gane cewa a yanzu kasashen duniya akwai rikice-rikice rikice-rikicen da za a iya cewa sun yi kamari akwai asiriya da iraki da yemen kenan rikicin kasashen yankin tafkin chadi ba shi kadai ba ne isar da bukatoci ba abu ne mai sauki ba kenan kasashen duniya guda talatin masu karfin tattalin arziki da za su iya bayar da tallafi abun zai iya zo musu da wuya a yanzu saboda bukatocin a halin yanzu suna da yawan gaske. Ede. Euh, avec des financements, euh, c'est difficile pour eux actuellement. Wani al'amari kuma da ya fara ɗaukar hankulan al'ummar yankin Difa shi ne batun komar 'ya'yansu ɗalibai su kimanin dubu arba'in da biyar makaranta wanda idan ba yi hattara ba karatun nasu zai ƙara taɓarɓarewa musamman ma a jajibirin koma karatun boko a bana. To bilan dai ya ɗauki alkawarin cewa zai yi ruwa da tsaki wajen isar da bukatotin al'ummar yankin Difa a babban taron na birnin New York na kasar Amurka kan tafkin Chadi a ranar 19 ga watan Satumba. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. Mai hatsaniya yi na hatsaniya